والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة عشرين لبيان دوتر المحرم شكرا تدبو ليل الأريه دودة دا أربعين والليلة شربيان دوتر سبتمبر شكرا 2018 muna cikin darasi na 46 a cikin wannan littafi mai albarka na alfasul fi sirati rasul na imam ibn kasir idan za a iya tunawa A satin da ya gabata mun gama jawabi ne akan yakin khaibar zazzawatu khaibar wanda aka yi ta shekara ta bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi Sallama daga makar zuwa madina bayan haibar akwai wani abin da aka yi kuma shi ne ya sa masa suna fathu fadak ne karatunmu na gaba fasalin da zai magana akan fathu fadak fadak wani gari ne tsakaninsa da garin khaibar tafiyar kwana biyu ne fadak shi ne wanda ake cewa annabi alaihi salatu wasalam yana da gona a shan fadak wani gari ne tafiyar da tsakaninsa da wannan khaibar da muka yi magana tafiyar kwana biyu to ba mu za Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya yi khaibar ya gama to sai kuma ya biyo ta fadak shi ne malin yake walamma balaga ahla fadak ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ahli khaibar ba'athu ilayhi يطلبون الصلح فأجابهم فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فوضعه صلى الله عليه وسلم حيث أراد الله عز وجل ولم يقسمها عند لا باري كي ومتانا فدك شيوا النبي صلى الله عليه وسلم يا ياك متانا خيبر كما الله يباشي نصر أكنتو to don jin tsoron mai zai biyo baya ko suna tunanin suwa za a yi wata kansu su 'yan fadar garin fadar su da kansu suka aika wa annabi sallallahu alaihi wasallama takarda a rubuce da ɗan aike cewa suna neman fi sulhu da annabi kafirai ne suka ce suna neman fi sulhu da manzan Allah a zo a a zauna a tattauna a fitar da matsaya su dai a su ci gaba da zama a garinsu fa ajabahum manzon Allah ya amsa wannan kira da suka yi na yi sulhu da su to kuma hakan aka yi aka je aka zauna aka yi sulhu aka tattauna aka ce za a dora su akan hukuncin da aka dora mutanen Khaibar shine matukar suna son su zauna wannan gari tunda musulunci ya kawo gare shi to za su ci gaba da zama a garin su noma gonakinsu amma duk shekara za su bayar da rabin abin da suka noma suka ce sun yadda shi sa Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yaƙi a fadas ba ba zubar da jinin kowa ba ba a kashe kowa ba la su wala na musulmi shi na shi ne malamin ke fakarar min malam yujifi musulmi na alaihi da kailin wani rika a hau doki ba ba a hau wani abun hawa ba ba a rike makami ba aka yi yaƙi ba kuma an samu ganima shine wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan ganima a inda Allah ya nufin ya sanya inda Allah ya sashi ya sanya